darasin namu cikin riyadu salihi da ne sharhin da husainin ya yi kuma za mu tashi ne akan sabon babi a jirginsa na biyu wato muna shafi na goma sha biyar kuma muna babin da zai magana akan babu taharibin sunni wal amru da raddin mazalik wato babin da yake cewa zalunci haramun ne sannan kuma wanda ya zalunci ya mayar da haƙoƙin da ya zalunci mutane sannan a karbi tubashi kafin mu shiga babin akwai tambaya da aka turo mana ita kuma tambayar mace ce ma'aikaciyar gwamnati tana tambaya akan cewa suna tafiye-tafiye da ma'aikata 'yan uwanta mai gidanta kuma yana ce mata tafiya babu muharrami haramun ne saboda haka yanzu tana neman bayani ta yadda malam ne zai ce aka shine tambayar na farko dai aikin gwamnati kasar sun gaba daya ya zo ya tarar da shari'ar Allah ne ba shari'ar Allah ne ta tarar da shi ba idan kuma ka zo ka samu tsari kuma ka yi imani da tsari, to za ka bi tsarin ne ba tsarin ne zai dawo ya zi ka ba a kan yadda ka samu na ga aikin gwamnati ya zo ya samu al'umma a bisa tsarin da Allah ya tsara masa. ko dai ɗan adam ya bi tsarin ubangiji ya samu sauki ko kuma ya kalli aikinsa ya ta bin aikinsa ga tsarin Allah ba sai su gamu da Allah wannan shi ne gaskiyar magana duk neman kuɗi da ake yanzu a duniya neman kuɗin ya zo ya tarar da shari'a ta shimfi da ka'idojinta ne wanda ya ga zai iya bin tsarin ubangiji akan neman kuɗin ya bi sai ya huta wanda kuma ya ga cewa ba zai bi tsarin Allah ba zai bi tsarin sa ne na neman kuɗi ko da akwai riba ko da akwai haramun to ya shirya wa kansa zai iya ɗaukar nauyin duk abin da zai biyo daga mahalicinsa shine Allah to ita mace ya aka yi tsarin aurenta wannan kuma ya kake da watakila za mu yi magana don na ga wani wata tana maganar auren ma bai zama ko na ga dai kamar ana wannan magana to amma dai kafin na zo kan wannan bari na yi magana a kan wannan a matsayin da Allah ya tsara tsari da kuma yadda manzon Allah ya tafo da shi ya dora wa mace ta yi biyayya wa mijinta a lokacin da mijinta ya zo da duk abin da bai saba ma shari'ar Allah idan ya zo da abin da ya saba ma shari'ar Allah to an ce kada ka yi masa biyayya saboda laba aka yi makalukin ce ma a ce tilfari sannan idan za ta yi tafiya akwai ka'idoji kamar yadda idan za ta fita akwai ka'idoji zala ya faɗa ta cikin alkur'ani allah ya turo shi ya ce kullum mumini ne ya wurdo min abu mutane su rufe su a lokacin da suka gamatar da ba nasu ba doka ce ko? ko ba doka ba ce sai ya ce wa kullum ce su kuma mata a gaya musu su ma ya gudun da min abu sarakin nan su rufe daga idanuwansu su kuma sai Allah ya bayyano da wata doka bayan sun rufe idanunsu sai aka ce wala yi budi na zina ta hunna ɗaya eh, mun wuce wannan wa ya farma furoja hudu ai muna son tun da maganar fita ce an gane su ma mazajen an ce su tsare farjojin su ai ba mu kawo shi to saboda haka an ce kada su bayyana adalinsu illa li hinna sai ga mazajensu ko ƴaƴan mazajensu ko yayinsu mata ko su maza ko yayinsu maza ko yayinsu mata ko su mata an gane ko ko mata ƴan uwansu wannan duk doka ce Allah ya bayar mai Allah yake hanawa ne na cewa kada ta bayyana adanta sai ga waɗannan waɗannan da muka ambata wanda Allah ya ambata don ta bayyana adonsu adonta ba za ta ba su sha'awa ba kuma ko da eh, in ta mace ta bayyana adonta ga ɗanta bai ba wani abu mijinta kuma dama halattaccen abu ne don ta burge shi aka sa ta bayyana yanzu idan za ta fita tana jin wannan ka'idar tambaya ta farko tukunna ba ma maganar wai tafiya da wani ba a wajen fita din ma tana jin waɗannan ka'idojin kun dai fara jin magana mace sai ma'aikaciya ta gwamnati ko yanzu idan za ta fito tana jin wannan ka'idojin ba mu santa ba to amma hajiya kina bin waɗannan ka'idojin tunda dai ba ba mu santa ba ai watakila za ta ji hajiya kina bin wannan ka'idojin ba kya bayyana ado idan za ki tafi ofis domin aikin ya samu tsarin allah ne a kai tsarin allah kuma ya ce ki saka ado haka ne kada ba ku ji haushi na ba saboda ni tambaya ta akai kuma amana ce dole in faɗa ko ba haka ba ce amanar ilimi ne dole in bada ko matarka tana fita da azo ko ta fita wannan kai ka jiyo ni ba gwana don tambaya ta akai kai ka jiyo wallahi saboda haka idan ta bayyana azo ta yi ne ta yi haram za ta ce malu in ka ce laifi ne ma wata za ta ɗaukar da sauki ne ta yi haram ne kawai saboda adon shi yake jawo wasu matan har turare suke shafa su tafi ofis kuma abu hurairar cewa ya kawai tayi zina duk da bata yi zina a hakika ba maganar addini ne ni ba magana ta wace malam ga daina wani gulma in ka fito ka fara kawai ka fara ba wani magana da za ka yi tana daɗa da wani a gefe kawai zan gaya ma iya gaskiya ta ne tafi a gona in ka ga dama ka yi ka ga dama ka bari an gane to sai ya zo kuma idan za ta fita anguwa sai ta saka tufafi na mai na hijab ya ayyuha annabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Allah ya kira annabi cewa ya ayyuha annabiyyu alqur'ani fa suratul ahzab yace ya kai annabi ga yawa matanka da gidansa kenan aka fara ko wa banatika ga yawa ƴaƴanka mata ba ƴaƴansa maza ba ƴaƴansa mata saboda su ne dokar ta shafa yanzu kai tsaye duk wata mata wannan dokan ya shafa ta kai tsaye sai ce wa sa'in mu'minina da matan mu'minai ban sani ba ko Allah sa hajjiya tana cikin matan mu'minai don na mata wannan fatar to idan idan tana cikin matan mu'minai Allah ya ce wa yudunina alaihinna min jalabilihinna akwai abin da ake kira jilba wata riga ce ita ba ta bayyana aro wanda take rufewa daga kan gashin gira har zuwa ƙasa ita ake kira jilba to sai Allah ya ce su saka wannan tufafi malamai kuma da suka zo suka ce sharaɗin ta shi ne ta cika jilba kada ta yi kama da tufafin kafirai kada ta yi zamanto yaji ne mai tsada na shuhura kada a sa masa turare kada kuma ya ɗame jiki ya zamanto mai faɗi kada kuma ya zamanto na ado ne ya zamanto duk wanda ba ya kalli matar da wannan sutura zai yi nesa da ita saboda tufafi ne wanda suke burtuntuna ai ka san dawa burtuntuna ko ba a cika saka ta cikin dawa wanda suke ba burtuntuna ba wa ya san dawa burtuntuna ya eh, matsalar ku kenan dawa in ta tashi nuna ta kan yi nuna da kyau sun ta fitar da kwayoyi masu kyau za ka ga wata kuma ta fito da baki-baki da kura-kura da wane da burtuntuna to tsame ta aike da ciki to ita idan za ta fita kada ta kyawun waskar dawa ta yi kama da burtuntuna wanda ba za a yi sha'awar ta kun gane ko to ina ta je anguwa haka za ta yi mu ba wai magana akan aikin ba amma da abin da Allah ya ce in ke ki fita kirin aiki to idan an zo magana tafiya kuma dole ke tafiya da muharram domin da Allah cewa idan mace ta yi imani da Allah Allah ta hajjiya ta yi imani da Allah idan kin yi imani da Allah to idan za ki tafiyar da ta kai kwana ɗaya kwana biyu kwana uku manzon Allah yake baya halatta ki fita sai da muharrami kwalif ɗinki da kike tafiya da zuwai ma'aikata abokan aikin ki ne waɗannan ba muharramai ba ne muharrami Allah yake nada shi ba wani mutum ne yake nada muharrami ba saboda muharrami ko ne ya zama kali ko ya zama babanki ko ya zama danki ko ya zama wanki ko ya zama to babbanki ko ya zama to kanin babanki shine babba ko to wannan su ne Allah ya nada don watakila kawo ma ana da maganganu a kansa duk da dai kawo ba zai auri Tun yarsa ce to ko kawunki kenan waɗannan Allah yake naɗa su ba a kasuwa ake zaɓo su ko ba a ofishin gwamnati ake zaɓo su ko a ofishin gwamnati ake zaɓo ba ba sai kin fara aiki sannan sai ki zaɓo baban ki a ofishin gwamnati ko ki zaɓo wanki shi yasa nace muku muharrabi Allah yake naɗa shi ba ba mace ne take naɗa shi ba aikin gwamnati yake naɗa shi to da ka duk waɗannan da kike tafiya da su a matsayin haramun kike yi shine gaskiyar magana ni ba ruwa na wallahi dole in gaya miki gaskiya ko ki yarda ko kar ki yarda wala ita ce gaskiya waɗannan duk da kike hulɗa da su kike maganganu da su ba maganar aikin ba wata magana ce ta daban ku shiga mota ga kwankwason ki ga kwankwason darakta ko ga kwankwason ki ga kwankwason kwalit ya je ya kwalit da haram da kallo da tunani ba abin da baya ne da sanin Allah malam ya halitta mace ya sa wannan tsaron da sanin sa ala ya da man khalaq a ce wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba Allah ya san cikinar da ke ciki shi yasa ya toshe ba haka ne ko kuma ana samun wannan cin amanar ko ba a samu ana samu ko to sai a kiyaye shi Allah cewa ba za ki tafiya ba dole sai da muharram wannan matsalar ta tashi daga mace mai aikin gwamnati mata fi har wacce take tafiya makka a wurin wasu malaman a makka ne malamai suka ɗan samu saɓani malikiya suna kallon in an samu al-Rakab jama'a amintacciya wanda aka yarda da ita to za a iya danka amanar matar a hannunsu tafi da ita da jama'a ne dubbai wannan ma malikiya ne suka yarda amma wasu malaman masabobi ma wasu ba su yarda da wannan ba kawai in ba ta da muharrami ba zuwa makka makka fa aikin allah za a je wani kwamanda a zamanin manzan allah zai jagoranci aikin yaƙi za a ce mun naɗa ta jagoranci wannan rundunar ka tafi da ita a je yaƙi sai ya ce wa manzana ya yanzu haka matata tana cikin kan hanya za a tafi aikin hajji da ita da wata jama'a manzan Allah ya ce mun sauke maka kuma dace din ba za ka yi ba kama hanya ka bi ka ku tafi da ita saboda kai ne muharrami idan ya kai a haka sai ne kake tsammani na ga wani baya son ayi magana kuma ko ba ka so sai na yi tsawon ranka yana tsaki sai dai ta baki a banza saboda tambaya ta ake kuma dole in faɗa wannan ita ce gaskiyar magana mana yawa kaga wannan ma za a ga ce ai ya dawo eh, na dawo wallahi eh, ya dawo tun da ya tafi ba mu ji wannan bayan su kaga ya dawo eh na dawo da wancan din yaushe ka dawo jiya da daddare <laughs> to saboda haka gaskiyar magana hajiya matsalar ku ma'aikatan gwamnati tana da girma abin abu akwai wani littafi da wani malami ya rubuta wai mas'uliyatul mar'a fil amal abin da ya zama wajibi a kan mace idan za ta yi aikin gwamnati ya kamata da ku nemi littafi dole ne da larar ya rubuta kuma littafin baya wuce jabi kamar ɗari ko da ashirin haka za ka iya karanta shi a cikin dare ɗaya nan a inda ya karatu za ka karanta mana da zai hana so a nili wannan littafin ya yi magana a kai masuliyatul mar'a fil amal to hajiya wannan ne idan zan faɗa miki wannan na faɗi abin da shari'a ta tabbatar amma idan shawara zan baki to ki daina tafiya da wasu mutane babu haramu in shawara ce saboda kidi bi Allah shi ne yi miki alheri kan komai sama da abin da ki samu a duniya wataƙila abin da ki samu ya iya zama miki cikas wajen shiga aljanna amma idan kika bi Allah da rat ki tafi aljanna ya rage naki to sai na biyu akan kan eh, wani sai ku sai da daga ana kai saboda maganar wannan auren ka tuna mana har wata wai ko kamar ana cewa tana cewa ita ba za ta yi ma kyamar ma auren take ba ta gama amfaninsa ba kuma za ta je ta bauta ba wani to gaskiya ba haka auren yake ba haka Allah ya kasance shi malama idan jahilcin ki ne ya sa kike wannan magana to Allah ya baki ilimi muna mai fatan alheri mu ba so muke su fantare mu ubangiji ba ko ba bukatar mu ne ki shiga wuta ko ki wasu maganganun da ba su kenan ba duk da dai cewa wasu suna irin waɗannan maganganun saboda su samu falawa saboda za a ɗan samu kuɗi su kuma masu ba da wannan abin kila su kalli falawa ɗinta kila su ba ta kuɗi to kuɗi na idan kin samu falawa to aljanna ko su jahannama jarabci ki kuma to Allah ko zuwa ga shaɗar ina za ki tafi da wani farwa kai da kin same ko ba komai dai ki suna Allah ya halitta annabi Adam yana da yana da miji da ya halitta annabi Adam sai ya halitta mata shi hawa idan da aure wani abun banza ne kamar da kai kike fani Allah ba zai wannan aikin ba kuma a cikin maganganunki akwai rena ubangiji domin Allah ba zai ka bada da umarni a cikin alkur'ani ya ce fanki ma ta balakau ya ce wa alkihul ayama ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn duk waɗannan ayoyin da Allah yake magana ayi auren nan ayi auren nan kuma duk ki dauka maganganun Allah banza ne amma dai kina da kurakurai da yawa ina tausayin ki wallahi wallahi ina tausaya miki idan jajirci ne ya ɗauke ki to shi kenan amma idan son zuciya ne fa za ki zauna kuma ki tambayi duniya mana ki tambayi duniya manya-manyan mutane manya-manyan mata a duniya da aurensu cire ma wannan zamanin tukunna dukkan annabawan Allah وما أرسلنا من قبلك إلا جعلنا لهم أزواجا وذرية الله ka يا محمد dukkan annabawa duk annabawa a nan in mun gada ma za mu har annabi isa tunda allah cewa bai aiko ba daga manzanni kafin kai sai da na sanya musu mata kowa sai da na aurar masa akwai fa matar da alkur'ani ya ce shi Allah ne ya daura mata aure a sama yanzu Allah ne zai aikin banza ke zai wa Allah yanzu Allah ya dauki auren wata mata ya ce ya auren mu annabi zawwajina ka ha zawwajina ka ha suratul azab yanzu ke wa Allah kina ganin Allah yayi wannan duk amma aikin banza yake kai baki mutunta ubangiji ba wallahi baki mutunta ma Allah ba akwai alamar asara tattare da ke to asara ce ba ma san ki yi shi sa ma muke faɗin wannan maganganun kuma an annabi karara ya fito yake ko sunnati aure sunna ta ke wa man ba an sunnati fara ya sami yanzu ke kina kyama kuma annabi ya ce duk wanda ya kyamaci auren nan to baya ma tare da ni duniya da lahira anya ba mu san inda za ki je ba dole idan shi ne in kin tafi wajen amurka wajen trump yana da mata idan shi kike ji kenan ko in kin tafi wajen donald trump ne ko trump ko trump yana da mata idan kin tafi amurka ko wanda ya sauka waye yake da suna biden yana da mata ko bill clinton wane ne duk ka kirgama ma shugabannin amurkan in duniyan ciki ke ji shi ne mata ke ba musamman iya ciya daga ina kika taso ba kar ku rabbi ba shi kuma fara fada ne ke wasu maganganun da ba su kenan saboda abun akwai cin rai akwai cin rai idan kuma daraja ce a duniya gaba ɗayanta to annabawa sun idan mulki ne gaba ɗaya to ga waɗanda suke mulkar duniya ina jin ko anan wayan margaret ta ta ake ce masa kowa ce ce tana da miji a yi wannan sarauniyar ingila ko ba ta da miji tana da miji a nan ma idan ka shigo duk manyan mata da suka fice da manyan mutane tsofaffin manyan shugabanni kasa duk suna da mata duk manya-manyan mutane da ka sani da sarakuna a kasar nan da malamai yanzu duk kina son ki nuna aikin banza suke ke ce ke kadai matsiyaciya ku yi haƙuri da Allah da wannan lafazin ke sai ke kadai za ki fito ki wannan magana kina son ki ce matan annabawa sun bai sun bauta ma wasu katti ne kina son ki ce matan waɗancan shugabannin ƙasashen da muka faɗa sun bauta matan sun bauta ma wasu katti ne kina son ki ce duk malami matan sun bauta ma wasu katti ko kina son ki ce mana duk masu kudin nan da mata suke auren su duk bauta suke makarci don kika wata ke ta kasuwar banza wallahi tallahi don abin ma da nake je muke tsoro kowa yana fatan ya nuna ɗansa a duniya kuma ke ban yi tsammanin zina aka yi akan titi aka haife ki ba ban yi tsammanin haka ba kuma in haka aka yi to ki fito ki gaya mana cewa ubanki ma ba aure ba magana gaskiya da aimana ko ba haka bane kuma ki nuna mana uwarki bautar katon banza ta yi tun da ta ce ai ana bauta ba wasu kasti ne kawai to ki nuna mana ki fito da Allah ki sake wani bidiyon ki ce ai uwarki mata bauta ba wani katon banza ne Mana in kana magana baka san me kake yi ba jahil da duniyar ce yar kadi ne ko to in ma yar kaniwood ne a cikin kaniwood mutane mata nawa suka yi aure saboda sun san mutuncin ko ba haka ba kuma kowane mutum yana gadara da ɗa kowane mutum yana gadara da uwarsa kowane mutum yana gadara da ubansa saboda ta hanyar aure ya fito ke ba mu san da me zaki gadara ba ta ina kika fito ta ina idan aure ne ya miki sutura yasa ya miki sutura to ya kamata ki san mutuncin aure ki san cewa shari'ar Allah ne ba shari'ar wani muna son mu ji daga gare ki cewa ta ina kika fito ta ina in kin je ta hanyar aure ne to aure ya mutunta ki in kuma kin ce ba ta hanyar aure ba ne to shi kenan to wannan kuma ba za mu yi mamaki ba sai ki ci gaba da zama ba aure amma ina jiya miki tsoron karshe don watakila za ki mutu kina tallan taba ko shore sun san ko shore ko wata taba ce wanda ake hada ta da jarkanwa mai shanta ma baya iya haɗiye ta zubarwa yake to duk inda ka samu tsohuwar karuwa da haka take karewa da tallan sigari da tallan taba ko shore sai ajiyewa masu karta ta abin nan katin su haka suke karewa to karka shiga wannan layi gaskiya ba fata muke miki ba amma dan ne ki tuba ma Allah dan kin wulakanta abin da Allah ya magana a kansa kuma Allah ya kai ma ina so in kare muku gaba ɗaya ba ubangiji cewa wa mun kulli shay'in khalaqna zawjayn ko wani abu da ka sani wallahi mun halitta yana auren juna saboda muhimmancin aure komai Allah yake komai a duniya yanzu masara in kana son kana ci ba za ta samu ba sai an yi aure shinkafa ba ta iya haihuwa sai an yi aure ƴaƴan gwaiba ba ta iya haihuwa sai an yi aure kaji da ake ci ba a iya samun su sai sun yi aure shanu da ake kai komai hatta wutar lantarki sai an yi aure take zuwa to ta yaya wani mutum zai kushe mu aure komai da ka sani a duniya Allah yake na yi shi mai aure ne kuma ko wannan wannan abin da yake daukan magana yanzu idan ba a samu aure tsakanin wayoyin ba ba zai yi ba ruwan sama Allah ya gaya mana sai ya hada aure tsakanin gajimare da gajimariya sannan ake samu ruwa yaya wata matsiya ce za ta zo ta kushe wannan abin da Allah ya duk wannan ginin da Allah ya kai ki ga uku ina baki sakon ki tuba ma Allah kuma na ce ki tuba ma Allah wallahi ki gaggawa in ko ba haka ba ina da tsammanin za ki mutu kina kallon boshore wallahi malam da gaske nake ga ba wanda zai fito ya ci mutuncin ubangiji ya ci mutuncin annabawa ya ci mutuncin matan annabawa ya ci mutuncin dukkan masu mutunci kowa yana son ya fito ta hanyar aure ki fito kina kuje aure na yadda idan kin ce misali zaman ta kewa wasu ma'aurata ba sa yin sa daidai wannan wani abu ne wanda yake wannan wani abu ya ma'qul wannan hankali zai gane amma ki soki auren gaba ɗaya ki sai aikin banza ne wannan ba ke ba ba a duniyar addini ba kai ba a duniyar ba mulki ba a duniyar siyasa ba ma a kowace irin duniya ba ce da haka ki hankali ki hankali wallahi ina tausaya miki la ina tausaya miki duk masu kai sai ku ce da za su magana a wane ne wane ne kaɗan ne ubangiji in ya tashi miki abun ba daɗi ba daɗi saboda ga gaskiya ki gaggauta tuba da zuwa ga Allah ni wannan shine abin da nake jan hankali idan kuma dama ba ki fito ta hanyar aure ba to shi ma sai ki fito ki faɗa in ga mun san tushen ki kenan dole ki soki aure amma in dai aure ne ya samar da ke to ba za ki soki aure ba domin dan adam akwai aibi ya soki asalinka, akwai hauka ka soki asalinka ko ba haka ba ne akwai hauka ka soki asalinka ba daidai ba ne sun allah ya kyauta ni na zan za ta ji wannan sakon tabbas za ta ji yawa kuma daga nan smc ne sagarar titin hospital na gombe wani wanda ake ce ma da korofi yake magana na wani magana gaskiya ne nasiha kuke mata wallahi ta tuba da zuwa ga Allah yar uwar mu ce musulma da haka bai kamata ka fanɗare ba ki ji tsoron Allah wallahi ki janye maganganun ki ki bar mutane wannan harkar ta wuce harkar fina-finai ba aure shari'ar Allah ba fina-finai ba ba followers ba ne kuma shari'ar ce ta Allah ki bi Allah ki tuba ma Allah ki janye waɗannan maganganu iyayenki aure suka yi suka haife ba zina suka yi suka aure suka haife ki ba saboda kina da asali da kyau kar ki ba ta asali Allah ya shirye ni ya shirye ki ya shirye kuma dukkan sauran al'umma babu tahrimin zulmi wal amru bi raddil mazalim babin da yake cewa zalunci harabun ne sannan kuma da umarni akan mayar da abin da ka zalunci mutane shi to na farko wato zalunci haram ne na biyu idan kana son a karbi tubanka to sai ka mayar da abin da ka zalunci mutane in ka taɓa yin sata to akwai aiki in ka taɓa zagin wani ba haƙƙi akwai aiki in ka taɓa cutar wani ba tare da haƙƙinsa ba to akwai aiki tubanka ba zai karɓu ba sai ka mayar da abin da ka cuci wannan mutumin ko kuma ka ne biya ya yi ma qala Allah ta'ala Allah yake ma lizzalimina babu ga azzalimai min hamimin wani masoyi maganar Allah gaskiya ne kai ka taɓa ganin wani mutum da yake son azzalimi in ba ga mutum yana son azzalumi to shi ma azzalumi ne amma adalin mutum mai kirki wanda yake hana zalunci bai son azzalumi shi za Allah ya ce malin na dukkan azzalumai a duniya ba su da min hamimin wani masoyi wala shafi'a kuma ba su da wani mai zenin su wanda zai karfi ceton su a gurin Allah yuta'u wanda kuma za a yi masa da'a kuma ko a hukumance da san samu ne in banda hukuma in ta lalace duk wanda ya zalunci wani aka kawo shi gabanta to sai wani ya kuma yana son ya cire shi daga zalunci to bai kamata a yi ma wannan mutumin da'a ba don cire azzalumi akan zalunci ya kamata ya bar azzalumi a hukunta shi da zaluncinsa haka ne Allah ya sake faɗi yace wa ma na min nasib babu ga azzaluman duniya wani min nasib wani wanda zai ce makin to waɗannan ayoyi masu zaluntar mutane a cikin daji masu kama mutane suna sayarwa suna karɓan kuɗi masu kama mata suna musu fyaɗe a daji masu kama mutane suna karansu suna kashewa masu kama mutane suna dukan mutane wasu su karɓi kuɗi kuma su kashe to Allah ya ce ba su da masoya ko suna da shi kuma suna da mataimaka ranar tashin alkiyama ba su da shi abin tausayi wallahi kamar yau za mu mutu duka wanda ya kashe wani kamar yau shi ma ranar su za ta zo zai mutu fir'auna ya kashe mutane yanzu labarinsa ake bara a adi mun sanya shi da shi da mutanen sa zance kawai ake in bayanin ya zo a kansa sai a yi amma yanzu baya duniya duk wanda yake son yanzu ya nemo fir'auna a wannan duniyar ba zai samu ka yi iya bakin kokarin ka shine watakila a ce ka samu gawarsa amma shi ba za ka same shi an kuma gama da shi kuma Allah ya ce bayan mun gama da shi yu'raduna alaika. muna bijiro masa da wuta guduwan wa ashiya da safe sai mun girka wuta mun girka ta akan fir'auna idan magari ba sai sai mun girka wannan wutar ce. wannan a rayuwar duniya a yanzu haka haka ake haka Allah ya faɗa sannan sai ya ƙara maka yake wa yawmal qiyamati ranar tashin al'iyama kuma yuraduna zan mayar da fir'auna ila ashaddil azab zuwa ga azabar da tafi wannan wata riba aka ci aikin nafas ka ji tsoron Allah ka tuba wallahi ka ji tsoron Allah ka daina dan ni na tabbata ba za ka tsere ba ubangiji ba kuma duk waɗanda ka kashe ko duk waɗanda ka zalunta wallahi suna jiran ka a kuma za ka gamu da su wannan tabbas ne za ka mutu kuma za ka gamu da wannan abun wa ma lizzalimi na min nasir Allah yake azzalimi ba shi da mataimaki wa amma al-ahadith ma laita amma hadisai da suka zo akan wannan fa min ha daga cikin hadisan hadisu abi dharr radiyallahu anhu hadisin abi dharr Allah ya tada shi المتقدم في آخر الباب باب المجاهد wanda za a gabatar da shi ko aka gabatar da shi a babin jihad wa an jabir radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi jira da amincin Allah tabbata gare shi yace ittaqul zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma domin ki zalunci zulumatun yawmal qiyama za wato duhu ne ranar tashin alkiyama duk wanda ya zalunci zai ga duhu a ranar tashin alkiyama wattaqu shuhha ku ji tsoron ruwa fa inna shuhha yace domin ita ruwa ahlaka man kana qablakum ta halakar da waɗanda suka kasance kafin ku hamalahum wannan abun ya dauke su ala an saka ku dima'ahum har ya kai da cewa sun zubar da jinin junansu wasu wastahallu ma'arima'u kuma suka halattar da wasu abubuwa da Allah ya haramta musu saboda duk wanda zai zalunci kamar sai ya haramtar ko sai ya halattar da haramun sannan ya kai ga zalunci ku ji tsoron wannan شرح العبيد قال المؤلف رحمه Mawallafin مولف الكتاب ya نصر rahama yana cewa باب التحريم الظلم باب da aka haramta zalunci والامر برد المظالم da umurni da amayar da abin da aka zalunci wadanda aka zalunta amayar musu da haƙƙi yani malai yace abinda ake nufi da wannan ya mayar da zaluncin da ya zalunta ila ahliha zuwa ga masu wannan haƙƙi ka taba zaluntar wani to kamar masa da haƙƙinsa hazal babu ma ne ce wannan babin ya tamilu alal amraini ya tattaru akan umarni guda biyu al'amrul awwal umarni na farko ta harimun zul zalincin arabun ne wal'amrul sani al'amari na biyu kuma wujubu raddil mazalim wajabcin a mayar da kayan zalunci idan ka taba zalunta wani ko sata ko danne masa haƙƙi ko wani abu to ka mayar masa da haƙƙinsa wannan shine sharaɗin za a yafe maka wato zaluncin da kai idan ka tuba wa'alam ya ka sani annan zulma shi zalunci kowa naqsu shine tauye wani abun wani ko idan ka tauye haƙƙin Allah to ka zalunci Allah idan ka tauye haƙƙin mutane to ka zalunci mutane qala Allah ta'ala Allah yake cewa yace kiltal jannataini wattar gonakai guda biyu ta wani mutum da aka masa gonakai guda biyu ko A atat ya yace abincinta yana zuwa mata walam tazlim minhu shay'a ba mu zalunci gonar da komai ba ma'ana shi ne walam tanqus min shay'a ba mu tauye masa komai ba daga wannan gonar mun ba ta duk abin da take bukata gonar yani lam tanqus min shay'a ba mu tauye masa komai ba a cikin amfanin gonarsa wannan kasu ma ta yace shi ko tauyewa in ma an yakuna bitajarru ala ma la ala ma la yajuz lil insan ko dai tauyewan ya kasance mutum ya fito ya yi fito na fito ne a kan abin da bai halatta gare shi ba na haƙƙin wani ya yi ta'adda ya ɓaci wa ma ko kuma ya zamanto hanyar zaluncin ta biyu bitafriɗi fi ma ya yajibu alai ya jinkirta wajen abin da aka wajabta a kanka an gane ko dai ka yi ta'adda ka yi alkafura ka danne haƙƙin wani to wannan shine na kansu ka tauye masa haƙƙinsa ko ko kuma ya zamanto cewa ga abin da zai amfane ka sai ka ƙi ka zauna ka ƙememe ta ƙi misali an kira sallah ka ƙi ta kan lokaci kuma kana da dama wannan tafriɗi ne ka zalunci kanka da kanka ne ka yi ma kanka na ƙasu darajar da ake bayarwa ka tauye ma kanka wa bi zalika yace mala yace saboda haka ya duru zulmu zalunci yana jujjuyawa ne ala hazainil amraini akan waɗannan al'amura guda biyu in ma tarkul wajib ko ne ka bar wajibin da Allah ya dora maka wa in ma fi'lul muharram ko kuma ka aikata abin da aka haramta an gane ko malaita wa zulmu nau'ani zalunci nau'i biyu ne zulmun zaluncin da yake ya ta'allaku bi hukukillah yana rataye da haƙƙin Allah kare kenan akwai masu zaluntar Allah Allah ya kiyaye mu wa zulmun ko kuma wani zaluncin ya zama ya ta'allaku bi hukukil ibad yana rataye ne da haƙƙoƙin bayi wa a'zamuha amma mafi girman zalunci shine al mutaalliq bi hukukillah wani zaluncin da ya rataye da haƙƙin Allah to wannan ya fi kowanne girman muni misali ma ne ce al-ishraku bihi ka hada Allah da wani domin Allah daga cikin haƙƙinsa shine ka bauta masa shi kadai kar ka hada shi da kowa to idan ka hada shi da wani ka zalunci shi fa inna annabiyya sallallahu alaihi wa sallama domin lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi su ila an tambaye shi ayyu zambi a'zam wani zunubi ne yafi kowanne girma fa qala sai ce an taj'ala lillahi niddan ka sanya ma Allah kishiya wa huwa khalaqaka kuma Allah din shi ne ya halitta ka wa yalihi zulmu bil kaba'ir kuma wani zaluncin da yake bin wannan shine abin da yake bin wannan cikin kaba'irai shine wato zaluncin da suke haɗe da wannan da shirka da kaba'irai summa zulmu fi sagha'ir sanan zaluncin da yazo kuma a cikin kananan zunubai amma sai fi la malaita zalunci a cikin hakokin Allah fa zulmu ne zaluncin da ya duru ala salasati ashiya shi yana jujjuyawa ne akan abubuwa guda uku bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallama fi khutbatihi hijjatul wada annabi ya bayyana waɗannan zalunci guda uku da suke Eh, abin nan suke suka kasu gida uku annabi ya bayyana su a hudu ba ta ban wato a hajjin sa na ban kwana fa qala annabi yace inna dima'akum lalle jininku wa amwalakum da dukiyanku wa a'radakum da mutuncinku haramun alaikum haramun ne akan ka hurmati yawmikum hada ka hab kamar haramcin yau nan naku ko alfarmar yau nan taku fi shaharikum haza a cikin wannan watan naku na zulhijja fi baladikum haza a cikin wannan garin naku na makka kada ba wani azalimi ya dauka wai zalunci sai kai shi ne a makka yake magana ko ina kai zalunci shi annabi lokacin da yake magana ne yake bayyana wa mutane a wannan garin naku amma a ko ina ka kashe rai to kai azalimi ne sai dai inda kuskure az-zulmu fi nafsi huwa az-zulmu wato zalunci akan rai ka kashe ran ɗan adam wannan zalunci ne fi dima'i a cikin jini domin zai wahala ka kashe ɗan adam baka zubar da jininsa ba ko saboda duk wanda ka kashe to yi zalunci a cikin jini kuma ka aikata abin da yake babban haram yakubu yana kasancewa bi an ya atadiyal insanu ala gairi. Shi shine ɗan adam yayi shishigi yayi ta'addanci ala gairi ghairi akan haƙƙin waninsa yanzu mutumin da zai kwace dukiyar mutane ya kashe rayuka ya yi ta'addanci akan dukiyarsa akan jininsa akan ransa akan haƙƙinsa kuma haka ne ko ya suku dima ya zubar da jinin mutum awil juro ko kuma wato yayi masa rauni aw ma ashbaha zalika ko wani abin da yake kama da haka malai ce az fil amwal zalunci kuma a cikin dukiya ka zalunci mutum a cikin kudin sa bi an ya'tadi al-insanu shine mutum yayi ta'addanci wa yadlimu ghayrahu fil amwal ya zalunci waninsa a cikin dukiya ka kwace masa kudi ko ka danne masa haƙƙinsa ya fa'alu shay'an haka ne wa imma ko bi adamin bazlil wajibi ko kuma ya zamanto ta hanyar rashin bayar da wajibi misali dukiyar ka ce amma ka kika cire mata zakka ka yi zalunci a cikin haƙƙin wani haka ne saboda in ka cire talaka za ka ba mako to yanzu da baka cire ba ka zalunci talaka yana da haƙƙi a cikin dukiyar ka shi zama Allah ya ce wa fi amwalikum haqqun ma'ruf a cikin dukiyarku akwai wani haƙƙi sananne tunda Allah ya ce haƙƙi ne to ba naka bane kai ne da kuɗi amma ba naka bane na wasu mutane ne in ku ka hana su to ka zalunce su a cikin kuɗin su wa in ma bi itiyani muharram ko kuma ka je ba haram ha kawai dan kayi kuɗi sai ka gina wurin batsa wurin zinace zinace a gina hotel ka ce a shiga a rinka zina ko ka gina mashaya da ka shine ka zo da ka a hanyar da bai kamata ba nan ma ka cuci haƙƙin dukiya wa imma ko kuma bi an yamtani amin wajibi alayhi ya hannu daga abin da ya zama wajibi a kansa kamar ya hanu ya ifid da zakka ko kuma can ya zamanto ka saka laborori su ta aiki kuma ka cinye haƙƙin su ka ki biyan don ana yi ga mutum da kuɗi mai yawa ya saka mutane su wuni suna karɓan zafi kuma wallahi lokacin biyan su ya ce musu yana zuwa kuma ya tafi kenan wasu masu kudin suna yin haka saboda wasu zan ko an kai su wajen yan sanda su ma yan sandan sun zama na sayarwa ba abin haƙƙi yayi da yawa in ka je ba za a bi haƙƙinka ba kawai wani abu ake daban ko na wa ma an yafi ala shay'an muharraman ko kuma ya aikata wani abu na haram fi mali ghairihi a cikin dukiyar waninsa wa amma zulmu fi arad amma zalunci a cikin haƙƙin muta mutuncin mutane kuma fa yashmilu al-i'tida'u 'ala al wato ya ya tattaru shi kuma akan shishigi da ƙetare iyaka akan waninka bizina ka je kai da zina kuma baka da shaidu wannan ka taɓa mutuncin mutum an gane walliwadi ko kuma ka jefi mutum da rudu ka ce ai yana rudu alhali kuma baka gani ba wal qazfi ko kuma kai masa qazfi wa ma ashbaha zalika da makamancin wannan wa kullu zulm dukkan zalunci da kasani bi anwa'ihi da nau'o'insa muharramun haramun Allah ya haramta shi walan yajid az-zalim azzalimi ba zai taba samu ba man yansuruhu amama Allah ta'ala wanda zai zo ya tsaya taimake shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama za ka zo ka tsaya ne ka ce kai ne mataimakin azzalimi zai yi a nan ne watakila kai ta surutu in an bada zalunci zama ka ce ba haka ba ka karyata mutane kuma ka san yana zalunci an gane ga wani yayi mulki ya tara dukiyar mutane ya yi komai ya yi kebebe ka fito a rediyo kai ta ziga shi to bayan an je lahira Allah ya ce ba za ka yi wannan ba ba za ka iya yi ba wannan amman yujadilu an anhum yawmal qiyamah cikin suratul Nisa'i Allah yana tambaya yace idan mun kama shi wane ne zai zo ya gayyaya da mura na tashin alkiyama yace ba haka abun yake ba waye isa to dai ka ji dai SA kai ma sai kai a hankali ko a nan duniya din kai kokari ka fitar da kanka ka faɗi gaskiya Inda ya ka san mai gidanka yana zalunci ka gaya masa gaskiya ya daina zalunci don na taimakon da ka masa ana ba shi in ya ga dama ya termination din appointment ɗinka ba shi kenan ba ai ka kubuta ka huta ko baka ji ba ne na'am walan ji da zalimu a zalimi ba zai taba sabo ba manyan surhu a mamalla wanda zai taimake shi a gaban Allah ranar tashin alkiyama قال الله تعالى الله سوى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع babu ga azzalumai wani masoyi kuma babu wani wanda zai zo ya yi ceton azzalumi a gabanmu a masa da'a babu shi ka annabu yau malkiyama cewa al'amarin yadda ya kira da tashin alkiyama la ya jidu zalimu azzalumi ba zai samu ba hamiman wani masoyi aw sadiqan ko aboki yunji wanda zai tsayar da shi min azabin daga azabar Allah wala yajid shafi'an kuma ba zai samu mai ceto ba yashfa'u lahu da zai zo ya ba da labarin ai masa ceto fa yufa'u ai masa da'a babu shi li'annahu mamdudun bi zulmi dole ne zai karbi hukunci da zaluncin da yayi wa ghashmihi da fin karfin da yayi duka yana zama jingina ga wannan abin wa udwanihi da ƙetare dokokinsa ne wa kala ta'ala Allah ya ce wa ma lil zalimin min nasir babu da azzalimi wani mataimaki yani la yajiduna ankaran duk azzalimai ba za su samu mataimaka ba yansuruna hum wadanda za su taimake su wa yakhrujuna hum su fitar da da su min azabillahi daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah fi zalika yawmi a cikin wannan wuri ثم ذكر المؤلف سألنا القمة ولا في الكتاب يساك أنبته رحمه الله الله يمس رحمه في أنبت حديث جابر وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الله يدلش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إرادة أمينكم الله ثبت بريش يتي اتقوا الظلم كجئور الظالم يعني أبن ليك نفي اجزروا كتياي ظالم تكركوا أبكما wa zulmu huwa kama sabab zalunci shine kamar yadda ya gabata yadda muka faɗa annabai ko an bayyana ko an anna menene an bayyana cewa mun bayyana shi ya kulu nabi sallallahu alaihi wa sallam haka ne ok ya kulu fi haƙƙillah an bayyana mun bayyana ya kulu fi haƙƙillah muna wato mun bayyana cewa zalunci yana kasancewa cikin haƙƙin Allah wa yakunu fi haqqi al-ibad kuma yana kasancewa a cikin haƙƙin bayi na bayi na Allah fa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama faɗin annabi da yake ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci ai la tazlimu ahadan kada ku zalunci wani mutum guda la ko anfusakum kada ma ku zalunci kanku da kanku wala gairakum kada ku zalunci wani kaga wannan ka'idar ai za a zauna lafiya Ba ka zalunci kowa ba kar ka zalunci kanka kada kuma wani ya zalunce ka fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah domin shi zalunci duhu ne ranar tashin alkiyama wa yawmal qiyamah ranar tashin alkiyama laysa hunaka nurun babu wani haske illa man anara Allah ta'ala lahu sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haskaka masa wa amma man lam yaj'al Allah lahu nuran amma ba duk wanda Allah bai sanya masa wani haske ba fama lahu min nur to ba shi da wani hasken da zai haskaka masa al'insan malaki shi mutum in kana musliman idan ya kasance shi musulmi ne falahu nurun ko yana da haske bi kadri islami gwargwadon yadda musulunci sa yake walakin in kana zaliman idan ya kasance kuma zalimi ne an gane faƙada min hadha nur zai rasa daga wannan haske na musuluncin bi miqdari da gwargwadon ma hasala min zulmi gwargwadon abin da yayi na zalunci ya jama'a yanzu duk wanda yake zalunci yana ƙara ma kansa duhu ne ana ƙara rage masa haskensa a ranar tashin alkiyama idan zaluncinsa ya cika cif cif to zai tashi cikin duhu ba haske Allah ya tsare ne Allah ya kiyaye لقوله saboda faɗin عليه وسلم سوى لفن ita ده zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah domin shi zalunci duhu ne ranar tashin al-qiyama wa min az-zulmi yana daga zalunci ya ku mutane matsalul ghani wato mawadaci ya ci bashi ya kibiya azzalumi ne shi ma ka je ka karbi bashi kuma kana da kudin biya sai ka kibiya a wani hadisin manzo Allah cewa matsalul ghani zulmun jinkirin mai wadaci mawadaci jinkirin da kake wajen in biyan bashi kai azzalimi yanzu jama'a mutane nawa suka ci bashi kuma suna da kuɗin biya suka ki biya su alzalimai ne ko suna zo ko ba zo haka annabi ya faɗi ka tuba kawai haka ne da haka duk wanda ya sa ana bin sa bashi na rantse da Allah in kana da kuɗin ko su suka rage ma je ka biya yanzu in ko ba haka ba wallahi Allah zai rubuta ka cikin alzalimai? kuma ranar tashin alkiyama za ka tashi cikin duhu saboda zulumatin yau alkiyama Allah ya kiyace mu yani Allah yi waffal insanu ba alaihi wato abin mutum ya ki cikawar biyan abin da yake kansa na bashi wa huwa ganiyun yana da wadata bihi da wannan abu yana da wadata sai ya kibiya. li qawlihi sallallahu alaihi wa sallama saboda fadin annabi da yace masalul ghani zulmun in biyan bashin mawadaci jinkirin da yake yi zalunci ne sai malin yace wa ma aktharun nas wa ma aktharul ladina yumatiluna fi huquqin nas yace mamakin ma yawan mutanen da suke kin biyan bashi kuma suna da halin da za su biya malai ce mamakin yawansu sun kai inda duk ba ka tsammani wajen yawansu amma dai anan babu ko? anan babu ko? kana da wadatar da za ka biya bashi kake biya? yanzu anan akwai su? kai muna da shakku malai ya ce mamakin yawan waɗanda suke da jinkirin biyan bashi kuma sun wadata daga barin wannan bashi mamakin yawan ma da yake ilaihi sahibul haqq ma'abocin haƙƙin da yake bin ka bashi zai zo gare ka fa ya ya ce maka ya fulan ya kai ne a fini haƙƙi ka bani haƙƙi na mana da nake bin ka bashi fa ya sai ce masa gadan gobe zan kawo ma. wasu haka suke ko fayatihi min gadin gobe sai ya zo masa ƙuru sai ce masa da gadin sai bayan wata gobe kuma wa haka za haka za a yi kai har mutumin ya gaji ya daina zuwa ana yi ko shari'ar Allah kenan kai kai abun a koyi amma yanzu ga shi shari'ar tana ta tona maka a fili kuma kana ji kuma wallahi ban san ka ba ban san ka ba ya dan wani kasan san ji karatu zai ce da shi ake to waye ya zai gaya mana ana bin ka ba mu wallahi ba mu sani da malam kai hakuri wallahi kawai ka je ka biya su kayan su fa inna hadha zulmu wannan zalunci yakunu zulumatun yawm al-qiyamah ranar kafin al-qiyamah zai zama maka duhu zai zama duhu ala sahibihi akan wanda yi wannan abu a gurguje ko mu wata kushuha ya ce ku ji tsoron rowa ko kwaɗayi kwaɗayi a kan mai al'irsu al'almani ku rage kwaɗayin kuɗi domin ai kwaɗayin daga kuɗi ne yasa kana da abin da za ka biya bashi kai ibiya kwaɗayin kuɗin sai annabi ya ce ma ka ji tsoron wannan kwaɗayin zai jawo maka matsala fa inna shi irin wannan kwaɗayin ahlaka man kana qablakum shi halakar da waɗanda suke kafin ku ana bin ka baji kullum kana cewa gaba dai gaba dai kuma ka kibiya dan kwaɗayi to ya halakar da wasu kafin kai li'annan irsa alal mali domin kwaɗayi akan kuɗi mali ce na tsaron lahar salamata muna ƙoroƙon allah ya kubutar da mu yujibu lil insani an yaksuba al mali fi ayi wajhin kan yake kwaɗayin kuɗi yana yawajabta ma ɗan adam ya nemi kuɗin ta kowace irin fiska da ya ga kawai zai samu kuɗi kisa sa ai wasu ke cewa abin da ya shiga hannunka shine ne kuwa shi halal yaƙi tafo halal yaƙi tafo haram ta ko'ina saboda kuɗayin kuɗi min halalin aunin haramin daga halal ne ko daga haram bal qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam annabi yace ba ma haka ba kuɗayin kuɗi hamalakum ya ɗauki wasu mutane kafin ku an hamala man kana qablana ya ɗauki waɗanda suke kafin mu ala an safa ko dima'ahu suka ta zubar da jininsu to yanzu kama mutane da ake ana karban kuɗi me ya ɗauki mutanen da suke wannan kwaɗayin kuɗi shi za annabi ya ce ya ɗauki waɗanda suke kafin ku sun zubar da jinin mutane saboda kwaɗayin kuɗi yanzu ga nan yana faruwa ko wata hannu mahum suka halattar da abin da yake na haram suka ci gaba da aiki ku shahihu dima mai kwaɗayin kuɗi yana zubar da jinin mutum idan lam tawassal ila ta'amihi idan bai samu dama ya kai ga zuwa ga abin da yake kwadayi ba illa bil dima'i sai in ya zubar da jini to zai zubar da jini dan ya biya bukatar sa hakan ake faruwa ko kama waqi wa inda ahli shuh kamar yadda yake faruwa a wajen masu kwadayin kunin yaqta'una tariqa suna yanke hanya kaji ba malam kamar ya san halin da ake ciki a wannan Najeriya wallahi malam yaqta'una tariqa suna yanke hanya su tare hanya su ɗebi mutane kaga malam ba a nan yake ba a saudiya yake amma kaga kuma ma baya duniya ya mara su amma kaga abin da yake faɗi malam da yake gaskiya dai guda ɗaya yake kawai yace suna yanke hanya su kare hanya alal muslimina na akan musulmai wa yaqtuluna rajula su kashe mazaje wa ya'khuduna mata'ahu su karbi kudin mutane su karbi dukiyarsu wa ya'khuduna ba'irahu su karbi raƙumin mutum ke na ba da misali da raƙumi a can nan kuma su karbi motoci ba da dukiyar mutane wa ka kazalika aidan ce haka nan kuma har yanzu ya aka ala alanna suna ta'addanci a kan mutane har waɗanda ba su ba musulmai ba fi dakil buyutihim su shiga gidajensu, su garuruwan su su kokkona duk shi na malam yanzu yana faruwa wa yahtakuna hajaban buyutihim su keta suturar gidajen mutane su keta suturar mutane su kokkona gidajen fa ya'khuduna al-mala bil wal ghalaba su karbi kuɗi da ƙarfi da rinjaya in baka ba su ba kashe ka fa hazzara da biyu min bayyana sai annabi ya tsoratar da mutane daga al'amura guda biyu min az-zulmi wash-shuh wa min as ya tsoratar da su su daina zalunci kuma su daina kwaɗayin kuɗi sai da har sai sun kashe mutane fa shi zalunci huwa al-iktida'u ala al-ghayr shine kai ta'addanci akan waninka wa shukku shi ko kwadayi huwa tamau fi ma inda al-ghayr kai rinka kwadayi abin da ke halin mutane in ba su baka baka kashe su fa kullu zalika haramun dukkan waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne wani hada kala ta'ala fi kitabihi saboda haka Allah ya faɗa a cikin littafin sa yace wa man yuqashu nafsihi wadda duk ya ji tsoron afkar da kanka cikin kwaɗayin kuɗi ya tsare kansa fa kuma humul muflihun waɗannan su ne masu rabauta a lahira ka rage kwaɗayin kuɗi malam in ba ka ba zai halakar da kai ka rage kwaɗayin kuɗi in ya samu ka yi harka in baka samu baka yi haƙuri kar ka zubar da jinin kowa kar ka ci mutuncin kowa kar ka wulaƙanta kowa kar ka yi ƙwace, kar ka kashe wani kar ka zubar da jinin wani ka daina ƙwace, ka yi haƙuri da kwaɗayin kuɗi in halar sun zo ka kashe in babu kuma ka yi haƙuri ka yi ma kanka koro ka hana kanka wannan kwaɗayi Allah ya ce za ka zama mai samun rabo gobe kiyama fa dallatil aya aya sai ta nuni ala anna man lam yuqa shuha nafsihi akan duk wanda bai hana kansa irin wannan ba fala fala alahu ba shi da rabo ne duk waɗannan da kake ganin suna waɗannan abubuwa ba su da rabo ne a lahira fala ala alahu yace al muflihu mai rabo man waqahu Allah shuha nafsihi wanda Allah ya tsare shi daga kwadayin kansa da kansa malaki nas'alullaha salama muna roƙon Allah ya tsare mu ya ba mu aminci ya ba mu zaman lafiya an yu'izana ya tsare mu wa iyyakum da ku min az-zulmi daga zalunci wa an yuqina shuhha anfusina kuma Allah ya kare mu daga kwadayin zuciyar mu da take yi na son kuɗi Allah ka tsare mu daga wannan kwaɗayin kada ya kai mu ga halaka wa shururiha Allah ka tsare mu daga sharrin rayuka da suke da kwaɗayin wannan kudin Allah ya cika mana da addu'a amin ya Allah Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim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 Allah ka raba mu da dukkan wata fitina Allah ka zaunar da mu lafiya kai mana albarka cikin gidajenmu kai mana albarka cikin dukiyarmu da iliminmu da matanmu da 'ya'yanmu ya Allah ka tsare mu daga dukkan fitinar wannan zamani ka tsare mu daga waɗannan azzalumai ya Allah wannan ƙasa muna roƙonka ya Allah kai mata agaji wajen daidaita al'amuranta ubangiji muna roƙonka ya Allah masu jagoranci a ciki ya Allah ka sa zukatan mu zaman masu tausayi Allah ka ji tausayin mu ya Allah kai mana rahama babu damuna mai